Assalamu alaikum wa matasa muna farin cikin kasancewa tare da ku don gabatar muku da labarin matasa daga nan studio Kalango a ɗakin magana kuna tare da ni Samira Rafi da Gora ta Fanta Shamsu ya ne Fanta muna lahiya Alhamdulillah Mira ya ne ko tanki da dama Lafiya launi to yau muke labari Gora a dogon dutse majalisar karamar hukuma ta taimaka wa makarantu wajen shirya jarabawa tarihin namu na ranar Lahadi zai gabatar ne da wata matashiya mai suna Halimatu Abdulrazak wacce ta kammala karatun lissafi da ke kuma sana'ar ɗinki tare da wasanni za mu rufe wannan labarin yau Mira Majalisar Matasan Karamar Hukumar Dogon Dutse ta shirya tallafi ga ɗalibai a azuzuwan jarabawa. Haka ne gora wannan zai iya taimaka ma waɗanda ke gazawa don samun kyakkyawan sakamako a ƙarshen shekara ta makaranta. Mu biyo bayan wannan rahoto na Abdulaziz da Yuma. 'Yan takarar da dama a jarabawar Breve da bakaloriya su rubuta sunayensu ta karɓar wannan darasi na ƙarin ilimi. Wannan aiki na daga cikin tsarin aiki na shekara na Majalisar Matasa na Karamar Hukumar a cewar Ibrahim Idrisa Yanusa shugaban majalisar. yanke muhawara tare da matasa 'yan makaranta musamman masu shirin jarabawar bak da kuma birebe su samu kwarewa kan jarabawa da za su yi masu zuwa mu dafa musu inda suke da matsala muna da kwararru a cikin tawagar ina tunanin muna iya yin sa da kyau wannan aikin masu karuwa da shi suna yabawa kuma suna jinjinawa su tare da fatan cewa sun riga sun kimtsa domin rubuta jarabawar idan lokaci ya zo Ina iya cewa tsari ne mai kyau saboda yana bai wa ɗalibai damar su shirya wa jarabawa. yana gani abu ne da jama'a suka daɗe suna jira kuma lokaci ya zo kenan sai a yi amfani da damar su mayar da hankali. A gani na wannan dubara ta yi daidai hakan zai sa a samu ƙarin ɗalibai wanda suka ci jarabawa. fatan mu kenan a halin yanzu 'yan makaranta za su kasancewa cikin shiri ta kowane fanni. waɗannan darussa majalisar matasa na karamar hukumar na shirin gudanar da waɗansu ayyuka domin 'yan makaranta musamman mahawarori masu muhimmanci sosai Mira a kwalejin koyar da fasaha ta sayate da ke ciro zirin yawancin ɗaliban 'yan mata ne. Haka ne suna fuskantar matsaloli da yawa bayan horon ana samun karancin matakan tallafi inda a wasu lokacin kuma iyayensu sukan aurar da 'yan matan. Bari mu saurari bayanan da Muhammadu Abdullahi, daraktan kwalejin ilimin fasaha ta sayate na zirin ya yi wa abokin aikinmu Ahmed Filan. ciro a Makarantar CAT ta Ciro ta yaye ɗalibai sau shida, a cikinsu akwai hudu da suka samu tukucin cancanta. Sai dai duka da dafawar gwamnati da abokanin hulɗa muna da waɗansu matsaloli musamman wajen kula da mata a cikin makaranta. Musamman idan mace ta yi aure sai wata ran a yi katari mijinta baya dafa mata. Amma idan mijin ya dafa mata tana iya samun sauƙin rayuwa. Muna kira ga abokanin hulɗa masu hannu da shuni domin su dafa wa 'yan matan masu kuzari wanda bayan karatunsu za su samu dogaro da kansu. Euh, Akwai gwalo ɗalibai daga jami'ar Yamai 'yan wannan yankin sun shirya wani taro a wannan makon kan zaman lafiya da haɗin kai a makarantu. Manufar kuma ita ce yaƙi da auren ƙananan yara da ƙarfafa shigar yara mata a makaranta. Mu saurari wasu mahalartan da Barham Hasumi yawa magana. Taron da ya haɗa mu nan Mary ta kwaigolo mu ne suka shirya mana shi don mu san dubarun da suka dace mu aiki da su na mu samu aikin da za mu yi ba tare da mun yi jiran wani ba. Yau wannan karatun da muke yana kawo mana unhwani sosai. Shi aure nihin Allah ne. Muna kiran uwayenmu su yi haƙuri kada su mana auren gaggawa. su bar mu har mu isa saboda auren wuri yana kawo da na sani. gainihi yawo Abin da ya kawo mu nan babban taro ne aka yi da yannan mu na jami'ar Yamai suka tsara sun yi bayani kan abar 'yan mata su yi karatun boko wannan ku gaskiya ne tunda yau mace in baki karatu ba ke da banza duka kaɗaya in baki da aikin yi baki da wata kima. Mira cikin tarihin wannan ranar ta Lahadi za mu haɗu da Halimatu Abdulrazak Dodo. Haka ne gora matashiya da ta kammala karatunta na lissafi da a yau take tallafawa kanta ta hanyar shagon ɗinki. Ga dai rahoton nata da aka fassara. Yar shekaru talatin uwar iyali Halimatu Abdulrazak mai diplomar lisans a fannin lissafin kuɗi da kula da kamfani sanar da master a fannin bincike. Duk da waɗannan diplom matashiyar uwar na aiki ne yau a fannin kasuwanci. Na yi aiki da wata kungiya mai zaman kanta ta kasar Amurka tsawon shekara ɗaya. Kahin ma aikin Proje zo ƙarshe na soma shirye-shiryen buɗe shagona na ɗinki, tun shekara ta 2021. Lokacin da na ma mahaifiya ta shawara sai ta ce ina na san harkokin ɗinki sai na ce mata ku dai ku taya da addu'a daga nan ne na soma cikin wani dan shago na gidanmu idan yau halimatu ta sami damar kafa masana'antar dinki saboda ta sami tallafi ne daga ma'aifiyarta tankwani unteni diapowa ta zo mini da shawarar buɗa shagon ɗinki na bata kwarin gwiwa tana kokari da ma'aikatanta da kuma mashinoninta ba laihi ko da yaushe tana kokarin biyan bukatun abokan cinikinta kuma kullum tana ƙara hazaƙa. a halin yanzu halimatu matashiyar mai ɗinkin tela na iya biyan bukatunta da kudaden da take samu ta hanyar wannan sana'a alhamdulillah ina samun mahuta ganin cewa baka da wani aiki na daban kuma baka dora ma kowa nauyi ni ke ɗawainiya da yara na uku zan ci gaba da nuna ƙwazo saboda su ba zan yi sanyi a gwiwa ba Halimatu Abdulrazak na da ma'aikata hudu da kuma 'yar koyo daya. Kasancewar tana cika alkawali sosai, kowane lokaci ba ta rasa masu bukatar ɗinki. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Asmanu Shina. A wannan Lahadi za mu yi magana kan batun ficewar wani dan wasa daga wani kulab da ya janyo tofa albarkacin baki a fannin kwallon kafa a Turai. Yanzu dai ba shakka dan wasa Kylian Mbappe zai bar kulab din Paris Saint-Germain wato PSG a karshen wa'adin sa a watan Juin mai zuwa. Ana ganin dan wasan zai koma kulab din Real Madrid. Alamu sun nuna cewa dan wasan Kylian Mbappe na kaunar kulab din na Real Madrid kamar yadda shi ma kulab din ke kaunarsa. A ranar Alhamis da ta gabata Kylian mbappe ya bayyana ranar da zai gabatar da kansa ga magabatan real madrid wata kafar yada labarai ta espanya ta rawaito cewa dan wasan mai shekaru 25 na bukatar a gabatar da shi kafin gasar ero ta 2024 wato kafin ranar 14 ga watan an nan muka zo ƙarshen mu na yau kuma na wannan satin sai kuma sati mai zuwa mun kara haɗuwa don wasu sabbin labaran mu huta lafiya.